daga nan sashin hausa na muryar amurka aka lalubo a kan mita wato 25 21 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauran ma tashar biyu a na zangon fm a kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron magana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu haro barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 8 ga watan Disamba shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan yammaci yanzu karfe 10 na safe ne a Washington DC ga kanin labaran duniya. A yau Juma'a 'yan sandan Isra'ila sun harba barkonan tsohuwa a kan 'yan zanga-zangar Falasɗinawa a garin Bethlehem yayin da aka kaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na Falasɗinawa suka buƙaci a yi. jami'ai a jihar yeriva da ke kasar sudan ta kudu sun dora laifin kisar wani dan majalisar jihar akan mayaka masu biyayya ga madugun 'yan tawaye rick machar wani kakakin 'yan tawayen ya musanta wannan zargi a yau juma'a birtaniya da kungiyar tarayyar turai suka sanar da samun ci gaba akan ka'idojin ficewar birtaniya daga kungiyar To a Najeriya shin me ke haifar da matsalar karancin man fetur ne a duk shekara wato karshen shekara da sauran lokutan bukukuwa? An san cewa kusan duk lokaci irin wannan Allah ya kawo mu karshen shekara lokacin Kirsimeti ko Sallah. Mugayen mutane sukan shiga ciki su yi don su ci riba haramtacciya. Dubin wani gungun masu yi lalata da ƙananan yara ta cika a jihar Adamawa. Na laifi ne na ce wanda laifi na amfani da karamar yarinya. zai kai sha biyu ko goma lamarin shaidan ne ba mu daina wannan abu Allah ya yi mana na yi nadama. Za ku ji ƙarin bayani cikin rahotannin sannan muna ɗauke da wani rahoto ma daga jamhuriyar Nijar baya ga haka shirin duniya Amurka shi ma na nan tafi amma da farko ga labaran duniya. yau Juma'a 'yan sandan Isra'ila sun harba barkonan tsohuwa akan 'yan zanga-zangar falastinawa a garin Bethlehem a yayin da aka kaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na falastinawa suka buƙaci a yi. An tura ƙarin 'yan sanda da dakarun tsaro zuwa birnin Kudus biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ayyana cewa birnin na Kudus shine babban birnin Isra'ila kuma Amurka na shirin mai da ofishin jakadancin ta can. A can baya Isra'ila tana hana matasa shiga masallacin Al-Aqsa na Kudus a inda tashin hankalin ke barkewa duk lokacin zaman tankiya. Mai magana da yawun 'yan sandan Isra'ila Mickey Roosevelt ya ce ba mu ga wasu alamun tashin hankali a wurin ibadar ba, don haka ba mu ƙayyade shekaru ba. Idan wani abu ya tashi, za mu ɗauki mataki cikin gaggawa. Wannan masallaci na Al-Aqsa shine na uku wajen tsarki ga musulmi. yayin da yankin wurin shine mafi tsarki ga Yahudawa waɗanda suke ganin wanda suke kiran shi Temple Mount. A yau Juma'a ana zanga-zanga a faɗin gabas ta tsakiya da ƙasashen da musulmi ke da rinjaye. Dubban mutane sun yi gangami a ƙofar ofishin jakadancin Amurka da ke Kuala Lumpur, babban birnin Malaysia. Wasu daga cikin 'yan zanga-zangar suna ɗauke da kwalayen da ke yin tur da shugaba Donald Trump, wasu kuma na ɗage hannu daga kan ƙudus. A Indonesia kasar da ta fi yawan musulmai a duniya, ɗaruruwan 'yan zanga-zanga sun yi cincirindo a kofar ofishin jakadancin Amurka a Jakarta suna cewa Trump ya haukace, mutuwa ga Trump. Jami'ai a jihar Ray River da ke ƙasar Sudan ta kudu sun ɗora laifin kisan wani ɗan majalisar jihar akan mayaka masu biyayya ga madugun 'yan tawayen Rick Mashar. Wani kakakin 'yan tawayen ya musanta wannan zargi. a cewar jami'an gwamnatin jihar tire wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka harbe jacob kuyansuk har lahira a ranar laraba a wani garin uganda mai suna mijali an kashe shi ne a lokacin da yake ganawa da 'yan gudun hijirar sudan ta kudu waɗanda suka tsallaka iyakar ƙasar domin gujewa tashin hankalin da ke faruwa a yankin kajokeji a watan yulin shekarar 2016 a watan da ya gabata ne 'yan majalisu masu wakiltar yankunan kajokeji da liwolo da niyepo da kuma kangabo suka je arewacin uganda domin ganawa da 'yan gudun hijiran akan aiwatar da wani tsarin zaman lafiya amma lokacin da abokan aikinsa suka koma jihar taye shi sai zauna a mijali ministan labaran jihar ye river alfred kennedy duku ya zargi dakarun adawa na kungiyar masha da laifin aikata wannan kisa mai magana da yawun 'yan tawayen wayi goodwill ya musanta zargin cewa suna da hannu a kisan kuyan suk ya kuma ce dakarun kungiyar ma san ba sa kasar ta sudan ta kudu a lokacin a yau juma'a birtaniya da kungiyar tarayyar turai suka sanar da samun ci gaba akan ka'idojin ficewar birtaniya daga kungiyar a lokacin da yake hira da 'yan jarida tare da Prime Minister Theresa May ta Birtaniya a birnin Brussels, shugaban kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya ce ya kamata a yanzu tattaunawar da ake yi ta koma kan batutuwan da suka shafi cinikayya, a saboda an samu ci gaba sosai a bangaren farko na tattaunawar kan yadda sassan biyu za su rabu. shugabannin tarayyar turai da za su gana cikin makon nan a brussels an sa ran za su amince da yarjejeniyar da aka kulla kan harkokin da suka shafi kuɗi game da ficewar birtaniya daga kungiyar da matsayin iyakar birtaniya da kasar jamhuriyar ireland da kuma haƙƙin 'yan kasar da ficewar birtaniya za ta shafa yarjejeniyar ta yi tanadin cewa dangane da batun iyakar birtaniya da ireland birtaniya za ta ci gaba da ɗaukarsa tamkar yadda yake ƙarƙashin tsarin tarayyar turai na kasuwar tattalin arziki guda da kuma ci gaba da yin amfani da sharɗan kwatsam da makamantansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojin ruwan amurka za ta aika da wata kungiya domin neman jirgin saman daukar kaya da ya fado ya ɓace a gudancin tekun pacific a watan nuwamba rundunar sojojin ruwan a cikin wata sanarwa da ta bayar ta ce an san inda jirgin yake a kan ruwa kafin ya nutse amma kuma zarfin teku a wannan wurin ya wuce tsawon kafa dubu sha shida wanda ya fi karfin kayayyakin kawo daukin da suke da shi an samu ceto mutane takwas kimanin mintuna arba'in bayan hadarin jirgin amma matukan jirgi guda uku sun bata a cikin teku rundunar sojojin ruwan ta ce za su iya bakin kokarinsu su ga cewa sun ceto sauran mutanen da ke cikin jirgin kwararru da aka ɗauko daga birnin washington za su samu jagorancin shugaban binciken hukumar za su kuma hau jirgin ruwa ne daga ƙasar japan daga nan su zarce inda hadarin ya auku. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a najeriya yayin da ake fama da matsalar karancin man fetur a kasar hukumomi sun bai wa ministan ma'aikatan man fetur ibe kaciku umarnin ya dauki duk matakan da suka dace wajen ganin an kawo ƙarshen wannan matsala cikin ƙanƙanin lokaci ga rahoton da umar faruk musa ya aiko mana wannan umarni da yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasa suka fara kokawa a kan irin wahalolin da suka fuskanta dangane da karancin man da aka ce wai ba babu shi bane amma waɗansu 'yan kasuwa ne suke ɓoyewa honorable ifitanus liman katari daya daga cikin shugabannin kungiyoyin haɗin kan al'ummar musulmi da kirista a najeriya ya bayyana min irin koke-koken da 'yan ƙasar suke yi a daidai wannan lokacin wani daga mai dinan ne fa zai yi amfani da shi ya tada generator na shi ya gyara kan mutum samu abinci wani dan mai dinan ne fa zai yi amfani da shi a yi nika kawai kenan da mai dinan ne fa ake amfani da shi da wasu abubuwa da dama da suke tallafawa don talaka ko da gwamnati sun yi ko da gwamnati ba su yi ba sai mai mendi sai taimake su. A waje daya Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya kara mun haske dangane da wannan umarnin da irin matakin da gwamnatin ke ɗauka domin tabbatar da an kawo ƙarshen wannan ƙarancin mai da ake fuskanta a yanzu. dama dai gwamnati ta riga ta yi tanadi isasshe fa wannan magana ta mai an san cewa kusan duk lokaci irin wannan Allah ya kawo mu karshen shekara lokacin kirsimeti ko sallah mugayen mutane sukan shiga ciki su yi don su ci riba haramtacciya su gallaza wa jama'a gwamnati abinda ta yi wannan shekara sai ta ribanya man fetur da shigowa da shi a wannan lokaci man fetur yana nan a dankare a tanki-tanki da kuma jiragen ruwa babu wani dalili na wannan rashin mai idan ba dan rashin adalci da tausayi na dan adam akan dan adam ba akwai hukunci ko wani horo da za a yi wa masu hannu a wannan badakarar na kawo karancin mai a cikin ƙasa akwai wanda aka saba yi kai ka cewa jami'an tsaro a duk lokacin da suka ga irin waɗannan wani lokaci gwamnati takan ba su umarni su kwace waɗannan mugan kayayyaki da aka je aka ɓoye a'a idan gidan mai ne wasu hallasin sun ana kwacewa saboda haka mutane su hatara. Yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin matakan da gwamnatin ke ɗauka da irin kuma tasirin da za su yi wurin kawo ƙarshen karancin man da yanzu babu ma farashi da akan faɗa idan ana neman a saida shi. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. mai gina mai gina To a gaida Umar Faruk Dubin wani gungun mutane ya cika a jihar Adamawan Najeriya bayan da aka kama su da aikata laifin yin lalata da ƙananan yara. Hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ce ta yi wannan kaman bayan da ta ɗana wani tarko domin cafke mutanen. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani. ba tun yau bane dai ake ma zargin cewa akwai gungun wasu matasa da suka kware wajen yi wa ƙananan yara fyaɗe a yankin Mobi wanda kuma aka dade ana su to amma kuma sai a wannan karon ne fadubansu ya cika inda ko suka fara tarkon jami'an rundunar tsaron farin kata civil defense kakakin rundunar tsaron farin ta civil defense din suleiman baba ya ce ma binciken jami'an asibiti a mobi da kuma bahasin da waɗanda aka yi wa fyaɗen da ma waɗanda suka yi barnan duk sun tabbatar da cewa yara ƙanana hudu ne suka yi wa fyaɗe kuma masu ƙananan shekaru daga goma zuwa shekaru goma sha biyu Suleiman Baba ya ce dubin waɗanda ma ake zargin ya cika ne bayan da 'yan uwan waɗannan yara suka tsegunta wa jami'an tsaro inda ko ya ce ma za a gurfanar da waɗanda ake tuhuman gaban kotu. so abin da ya faru mun samu labari ne akwai yawaitan kyasa-kyasai na wannan fyaɗe ta musamman ta bangaren nan mubi so mu kuma sai muka zuba jama'an mu a yi bincike to sai muka fahimci cewa kusan gungun mutane ne kamar kungiya ce suke da shi waɗanda suka shahara wajen fyaɗen yara ƙanana musamman shekara sha biyu zuwa ƙasa to shi yasa allah ya ba mu sa'a muka yi ƙoƙari muka kama su kuma kaji daga bakinsu yara ne wanda muka fahimci cewa shekarunsu sha biyu ne zuwa ƙasa kuma an kama su sun tabbatar da cewa lallai sun yi amfani da su mu kuma ta ɓangare mu mun kai su asibiti kuma mun samu rahoto na likitoci waɗanda suka tabbatar mana da cewa lallai an samu aukawa a kansu su dai waɗanda aka kama su mako haya ne da ablahi ibrahim mai kimanin shekaru 32 sai musa muhammad da ke da shekaru 31 da bakura muhammad mai shekaru 39 sai joseph john mai shekaru 29 da makon muhammad musa da ke da kimanin shekaru 42 to wai kome waɗanda aka kaman ke cewa na yi laifi ne na ce wanda laifi na amfani da karama yarinya zai kai sha biyu ko goma lamarin shaidan ne da lamarin shaidan ne ina so a yi yadda duk za a yi a kashe maganan nan mu daina wannan abu Allah ya yi mana kuma na yi nadama sunana bakura mohammed eh, laifin da na yi na nemi yarinya karama mai shekara goma sha biyar ita masana'anta ke na sai sana'anta tana sai da shinkafa ne daga nan ne muka fara magana da ita ta ce ba ta ɗari biyar na ke ba da ɗari biyar. wasu kenan da suka kware wajen yi wa ƙananan yara fyaɗe a yankin mobi da ke arewacin jihar adamawa kuma yanzu ma an ko zura ido ne a gaida wannan shari'ar tasu za ta kaya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya. a sannu. To bi ta asese, to duniya mu bi ta todoni ya Duniya ƙasan matalauta, todoni ya akwai ma'azanta. Duniya ƙasan ma'azanta, todoni ya akwai matalauta. amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta To sai mu ce Allah kyauta yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wata ƙungiya da ake kira Drydev ta gudanar da wani taron wayar da kan al'ummar ƙauyen Durum a gundumar Magarya. inda ta faɗakar da su hanyoyin karɓan suka a bankuna don ƙara inganta sana'o'insu wakilinmu ta murya wato tamar abari ta aiko mana da wannan rahoto madan salamatu wakiliyar ta dridev cewa ta yi dalilin zaman su shine yan karkarar na durum sun koka game da wannan matsala dangance da tahiyar da mun kai yanzu na shekara uku tare da yan karkarar durum mahi yawa abinda suke cewa ke kawo rauni cikin bunƙasar da ayyukansu karamcin jardi e kenan in su basu da karhin dokan duk nauyin bukatun ayyukansu ya kamata a gani wace wani hanyoyi ne ya kamata a doka don su kai ga wa'ansu hanyar kuɗi da ke basu damar cima gurrukansu. Buniya Amadu shine wakilin magajin gari na Durum cewa yi wannan haduwa ta zo daidai lokacinta ta la'akari da yadda yankin na Durum yake da albarkatu masu yawa a fannoni daban-daban. A gaskiya mutanenmu na karkara an kara da abadiya saboda da kara da suke ga kungiyoyi masu ba da tallafi ba san ba hanyar na farko ga kokari ga asusu ga yarda ga bagiri mu kuma kasar dirim Allah ya sa muna da albarkatoci ga hodamar mu ga gonakan mu ga dabbobin mu ga masana kenan hanya ce aka nuna musu wanda za su bi don su je su samu tallafi na su bunƙasa abin da suke na da gobe. Bunyan ya ƙara da cewa tuni dai su a ɓangaren suna ma'aikatar magajin gari suka fara tsara 'yan karkarar. Muna cikin tsara su bisa ofe-ofe. Mun kwatanta musu duk wanda suke da sana'a guda wanda suke jituwa eh, gari guda ko unguwa guda sana'a su guda su zo mu tsara su mu nuna musu hanyar da za su bi su je su samu tallahin nan tun da da ita eh, wannan masu ba da tallahi su bi mutum da sunanka a sai kun je da sunan gurfama nan gashi ana yin shi kyauta ma za mu ce sabida jika biyu ne kawai mai rike amsa a wani wuri ku ya amsa jika ashirin. su ma dai kungiyoyin yan karkara da aka yi zaman da su cewa suka yi sun karu ainin saboda a can baya ba su fahimci komai ba. yamma sunana na huto daga cikin garin Mashako min durum. Na zo ne da sunan kungiyar mata masu asisai. Kam ya fara wayewa gaban nan kuma yanzu za mu shiga tahiya tare da ƙungiyoyi na banki tunda mun ga yanzu mahimmancin abin a hili a zahiri ni sunana jazuli inusa kukanmu ne wanda muka saba yi karancin jalli durmiyan tana da albarkatu da yawa wanda yan kasuwa suna nan suna ta aiki to alhamdulillah mun tantamna da yan bankuna kala-kala mun tamna sun waye mana kai basa kan yadda ake hulɗa da su bisa kan yadda ake yi a sambashi. bashi bari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar nijar. kama da a gaida tamar agogo a nan Washington DC na cewa goma na safe ne da minti sha bakwai wato hudu na yamma kenan a nigeria Nijar kamar da Chadi yanzu ga shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. a ranar laraba da ta gabata ne shugaban amurka donald trump ya ayyana kudus a matsayin babban birnin isra'ila lamarin da ya janyo kakkausar suka daga sassan duniya sai a biyo mu a cikin shirin domin jin takaddamar da ta biyo baya a cikin shirin namu na duniya amurka na wannan mako sunana mahmud lalo duk da irin damuwar da aka nuna ta yiwuwar haifar da rikici a yankin da tuni dama yake cikin rikici a ranar larabar da ta gabata shugaban amurka donald trump ya ayyana kudus a matsayin babban birnin isra'ila wanda hakan alkawari ne da ya dauka a lokacin yakin neman zaɓe a bara i have that it time to officially recognize na yanke shawaran cewa lokaci yayi da za a ayyana birnin na kudus a matsayin babban birnin isra'ila a hukunce duk da cewa sauran gwamnatoci sun yi alkawarin yin haka a lokacin yakin neman zabensu sun gaza cika alkawarinsu amma ni a yau zan aiwatar da hakan i am delivering a dai shekarar 1995 majalisar dokokin amurka ta umarci ofishin jikadancin amurka da ke tel aviv da ya koma birnin na kudus amma tun daga lokacin shugabannin da suka gabata suka yi ta sabunta wani shirin jingina aiwatar da hijirar na tsawon watanni shida-shida. Ba za mu iya samar da maslaha ga matsalolinmu ba idan muna maimaita kuskure. Tsofin matsaloli na buƙatar sabbin hanyoyin shawo kansu. Shi dai shugaba Trump ya dage da cewa ya ɗauki wannan matsaya ce domin kare muradun amurka da kuma neman hanyoyin zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinawa firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya nuna farin cikinsa kan wannan matsaya da amurka ta ɗauka na kira ga sauran kasashe da ke neman zaman lafiya da su bi amurka na ayyana kudus a matsayin birnin isra'ila sannan su mayar da ofisoshin jakadancin su zuwa birnin to sai dai shugabannin falastina sun zargi trump da kawo cikas a yankurin da ake yi na samar da kasashe biyu a matsayin sulhu na dindindin sayyib shi ne sakatare janar na kungiyar da ke kare muradun falasɗinawa ta plo wannan matsaya harga malam masallaci ne da rufe duk ƙofofin tattaunawa ina kuma ganin shugaba trump ya cire amurka daga cikin jerin masu shiga tsakanin domin samar da zaman lafiya masu lura da al'amura dai sun ce a lokacin jawabin nasa shugaba trump yana sana cewa wannan matsaya da ɗauka za ta haifar da ce, abin kuma da ya faru kenan Recep Tayyip Erdogan shine shugaban ƙasar Turkiyya. Babu wanda yake da damar zai yi wasa da rayuwar biliyoyin mutane saboda wani buri na gashin kansa. Wannan mataki zai janyo hankalin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ne kawai. Shi ma Fafaroma Francis ya tofa albarkacin bakinsa dangane da wannan takaddama da ta kunno kai. Per Ina kira da amai da zuciya nesa a mutunta birnin Kudus a matsayinsa da yake a yanzu. kamar yadda yake a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya. To a daidai lokacin haɗa wannan shiri wato kwana guda bayan sanarwar shugaba Trump kan birnin na Kudus. A rangama ta ɓarke a tsakanin Falasɗinawa da dakarun Isra'ila a kan titunan gaɓar yamma da kogin Jordan da Gaza. A yankin gaɓar yamma da kogin na Jordan, dandazon mutane sun yi ta jifan dakarun isra'ila da duwatsu yayin da wasu suka rika cinnawa tayin motoci wuta a ramallah inda nan ne hedkwatan gwamnatin falastinu lamarin da ya haifar da tashin wani bakin hayaki a bethlehem dakarun kasar sun yi ta amfani da dabarar watsa ruwa da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga to sai dai duk da kurar da wannan sanarwar ta shugaba trump ta tayar babu wani shiri na gaggawar maida ofishin jakadancin daga tel aviv zuwa birnin kudus hukumomi sun ce zaben wurin da ke da cikakken tsaro a kuma gina ofishin jakadancin na amurka zai ɗauki shekaru da dama to a wani lamari ne daban kuma wani dan majalisar dattawan amurka ya ajiye aikinsa bayan da guguwar zarge-zarge yin ayyukan lalata da mata ta hanyar da bata dace ba ta yi kane-kane a kansa al franken shine dan jam'iyyar democrat na biyu da ya ajiye aikinsa na majalisa a wannan mako a wani lamari da ake ganin sun nuna rashin dattako ta hanyar aikata abin da bai dace ba a yau ina mai sanar da ku cewa nan da wasu makonni masu zuwa zan yi murabus a matsayina na mamba a majalisar dattawan amurka in ji frankin wanda ya fara wakiltar jihar minnesota tun daga shekarar 2009 yayin da yake magana a zuwa majalisar a jiya sanatoci ne da ya daga jam'iyyar democrat suka matsa ma frankin ya ajiye aikinsa bayan da wani rahoto ya rawaito wata tsohuwar ma'aikaciya a majalisar tana zarginsa da cewa ya taɓa sumbatar ta a shekarar 2006 ba da son ranta ba. jama'a da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin Steve Hammond da ya haɗa ainihin rahoton da Nazir Ahmad Hausawa da Abubakar Junaidu da kuma Salihu Garba waɗanda duk suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Babauro na faɗa da baban gidan Yusuf na faɗa da Anura Sani Rijau Radiologist da Muhammad Bashiru da Mare. suka ce salam VOA Hausa fatan alheri gare ku. Muna saya daukacin al'ummar musulmin duniya murnar zagayowar ranar da aka haifi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amincin Allah ya tabbata a gare shi. Allah ya maimaita mana wannan ranar amin summa amin. Sako na gaba ce salam VOA Hausa fara sallamar malaman makarantu da gwamnatin Kaduna ta yi sam bai dace ba. kamata ya a ce ta tura su ƙarin karatu ko da yake masu iya magana na cewa kowa yayi yi da kyau zai ga da kyau daga bala muhammad dambam jihar bauchi sai sako na gaba ya fito daga mansur baba wuro na faɗa ya ce allah ya sa fadawa da najeriya za ta yi cikin jerin ƙasashen da opec za ta rage musu yawan man da suke haƙowa ga kowane wuni ba zai shafi bangaren tattalin arzikin ƙasarmu ba duba ga yadda tattalin arzikin ƙasarmu ya dogara kacukan ga man fetur Sako na gaba ya ce salam VOA Hausa wa'adin watanni uku da shugaban kasar Masar al-Sisi ya wa rundunar sojojin kasar da su kawo ƙarshen 'yan ta'adda a kasar yayi daidai. Muna musu fatan Allah ya ba su nasarar murkushe 'yan ta'adda da masu goya musu baya a duk inda suke amin. Sako daga Asma'u matar Bashar kansila mai tukunya dirin daji da Jamila da Fatimatu matan Ado Salati goma ga Annabir Jau da Khadija Abubakar Sadiq Belal. sai sako daga adamu musa shehu girgir ya ce salam voa hausa hakika a kwanakin baya arewacin najeriya mun samu zaman lafiya daidai gwargwado to amma fa yanzu matsalar tsaro ƙara taɓarɓarewa take to muna kira ga hukumomin tsaro da suka yi ƙaimi wajen daƙile duk wani ɗan ta'adda ko mai ta da zaune tsaye allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa arewacin najeriya da ma duniya baki ɗaya. Ka kafin mu karkare shirin ga wata sanarwa aka wayi gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista matan kwamishina matan darakta matan wace shi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka su cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jeheje ba koyi ba kowa masu kawai ba mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman kenan ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani sashin hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku. yanzu kuma ga labarai a takaice A yau Juma'a 'yan sandan Isra'ila sun harba barkonan tsohuwa a kan 'yan zanga-zangar Falasɗinawa a garin Bethlehem yayin da aka ƙaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na Falasɗinawa suka buƙaci a yi. Jami'ai a jihar Yeriva da ke kasar Sudan ta kudu sun ɗora laifin kisar wani ɗan majalisar jihar akan mayaka masu biyayya ga madugun 'yan tawaye Rick Machar, wani kakakin 'yan tawayen ya musanta wannan zargi. A yau Juma'a Birtaniya da Ƙungiyar Tarayyar Turai suka sanar da samun ci gaba akan ƙa'idojin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar a lokacin da yake hira da 'yan jarida tare da Firayim Minista Theresa May ta Birtaniya a birnin Brussels, shugaban kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya ce ya kamata a yanzu tattaunawar da ake yi ta koma kan batutuwan da suka shafi cinikayya a saboda an samu ci gaba sosai a bangaren farko na tattaunawar kan yadda sassan biyu za su rabu. Rundunar sojin ruwan Amurka za ta aika da kungiya domin neman jirgin saman daukar kaya da ya fado ya bace a kudancin tekun Pacific a watan Nuwamba. Rundunar sojojin ruwan a cikin wata a cikin wata sanarwa da ta bayar ta ce an san inda jirgin yake akan ruwa kafin ya nutse, amma kuma zurfin teku a wannan wurin ya wuce tsawon kafa dubu goma sha shida wanda yake ya fi karfin kayayyakin kawo daukin da suke da shi. An samu ceto mutane takwas kimanin mintuna arba'in bayan hadarin jirgin amma matukan jirgin guda uku sun bata a cikin teku. Rundunar sojojin ruwan ta ce za su yi iya bakin ƙoƙarinsu ganin su nemo matukan jirgin da suka ɓace. Ƙwararrun 'yan agajin da aka ɗauko daga birnin Washington za su samu jagorancin shugabancin binciken hukumar. masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8 kenan da rabi agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzaya shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com bari kuma mu yi amfani da wannan damar mu taya miss grace solomon adikaba da mr emmanuel marcus abokara murnar ɗaurin aurensa da za a yi a jos a ekwa da ke janta a jos ta wa arewa kenan a ƙarshen makon nan da fatan allah ba da zaman lafiya yanzu a madadin hafsa dan mai soro da titani gabatar da shirin da kuma jule lathis gresham da ta haɗa shirin baki ɗinsa sai injiniyan mu john muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kada ku nisa ga tawagar yau da gobe nan tafi ai sauraro lafiya